أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka ainihin wato yi alkawari wanda na so a ce mun fara karatun da wuri a na so mai abu kamar guda uku haka cikin abin da na faɗa wa shi malam mudahi dama na ce a nemi abubuwa guda uku yanzu a aji akwai littafin wato lum'atul itika na allamatul maqdisi akwai kuma ita wannan lamiya da kuma ainihin wato ha'iya kasantuwar wanda za su saurari wannan karatu ba karatu ba ne na gama gari karatu ne na ɗalibai akwai abin da bai buƙatar sai mun tsaya an yi dogon bayani an bata lokaci ainihin wato a kansa ban sani ba karatun gobe da za a yi ƙarfe nawa malam kuka shi za a ke karatun gobe da safi eh ko babu karatu da safe gobe eh to karatun da za a yi na ɗaliban ilimi babu gobe na ina na nan me za a yi a nan ɗin ƙarfe goma bari ba kome muje an gane almanzumatu allamiyatu manzuma dalilin da yasa ake ce mata lamiya saboda kowane harafi yana karewa da ainihin wato Lamu, kamar nuniya ta ibn al-qayyim kamar nuniya ta al-imam al-qahtani wanda ita tana da baiti 600 da wani abu nuniya ta al-imam ibn al-qayyim ita tana da baiti kusan 700 ne da aka tunda aka dauke shi aka fara wazanin da nunun aka fara shi wato da nunin kuma aka ainihin wato ƙare shi shi yasa ake ce mata ainihin wato nuniya da haka shekul islam bin taimiyya yake cewa ya sa'ili an manhazi wa aqidati ruzq al-huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطئ لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الحادي ولا أتأوله ودميء آيات الصفات أمرها حقا كما نقل التراز الأول وأردها وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل وبها لما نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل والمؤمنون يرون حقا ربهم إلى السماء بغير كيف ينزل وأقر, وأقر بالميزان والحوض الذي أرض بأني منه ريا أنحل وقد الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يسلاح الشكي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي آكل في قبره أمل يقالبه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول أم فهمت أي تبرمي فسرة abin da sannan sai mu dawo mu zo mu bayani akan abin da baitukan suka kunsa Sheikhul Islam Ibn ya yace ya sa'ili ya kai wanda kake tambaya ta an manhaji an manhaji an mazhabi dangane da mazhabata wa aqidati da kuma ainihin wato aqidata rizqal huda Allah ya azarta ka da shiriya man wanda ya kasance yasalu yana tambaya lil hidayati dangane da shirya. isma ka saurari kalama muhaddiqin kalama na wanda yake tabbatar maka wato fi qaulihi cikin maganarsa layin sani anhu ba na juyawa daga wannan maganar da zan faɗa maka wala ya tabaddalu kuma baya ainihin wato canjawa hubbu sahabati san sahabbai kullihim dukkansa li madhhabun shine madhhabata wa mawaddatul qurba da san mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biha da shine atawassalu nake kamun kafa a wajen Allah subhanahu wata'ala wani kullihim kowanne daga cikin sahabbai da ahlul baiti qadru yana da ainihin wato daraja wa faddun da falala sati'un madaukaki lakin na masiddiqu sai dai shi si abubakar siddiqu minhum a cikin su sahabbai afdalu shine wanda yafi kowa da kowa a cikin su wa aqulu ina fada fil qur'ani a cikin alqur'ani ma ja'at bihi ayatuhu abinda ayoyin alqur'anin suka zo da shi wa karimu shi al-qur'ani shine littafi makaranci almunzalu wanda aka saukar da shi wa ina fada ina cewa qala Allah jalla jalaluhu duk sanda zan yi magana a addini nakan ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mustafa da kuma annabin zabi Alhadi hadi mai shirewa wala Auwalu? bana karkatar da maganar Allah subhanahu wata'ala wa jami'u dukkan gabaki ɗin ayati sifati ayoyi na sifar Allah umirruha ina gudanar da ita haƙƙan da gaske kama na ƙala at-tirazul awwalu kamar yadda jama'ar da tafi kowace jama'a daraja na farko suka cirantu wa aruddu ina mayar da uhdataha matsala na ayoyin Allah da sifofin Allah ila nuqaliha zuwa ga wanda suka nakalto wa asunha kuma ina tsare ta an kulli daga barin ma takhayyalu abinda ake siffanta ta da shi qubuhan muni ya tabbata liman nabada ga wanda ya watsi da alqur'ana littafin Allah wara'ahu bayan sa wa idza idan ka kafa hujja kace Allah ya ce annabi Muhammad ya ce ya kulu sai ka ji mutun yana ce maka qala al-afdalu al-afdalu ya ce su masu imani ya rauna haqqan rabbahum da su ga ubangijinsu da gaske wa ila sama'i sannan haka nan Allah subhanahu wata'ala wato zuwa ga sama yanzilu Allah yakan sako bi kaifin ba tare da tambayar kaifiyar ya Allah yake sakowa ba wa uqirru ina tabbatarwa bil mizani dato da ma'auni walhauri da kuma tabki allazi arju wanda nake fata bi anni cewa lallai ni rayyan zan sha minhu daga wannan ainihin wato shi tabkun zan sha ainihin wato an halu ku arju ina fatar wato bi anni cewa lalle ni an halu zan sha minhu daga shi wannan tekun rayyan asina ko shi idan na sha wa kada siratu hakanan ina tabbatar da sirati yumaddu za a shimfida shi fauka jahannami saman jahannama wa muwahhidin duk mutumin da ya kadaita Allah najin in ya hau sirati zai tsira wa wani kuma wanda bai kadaita Allah ba muhmalu za a yi watsi da shi akan sirati wannaru ita wuta ya silaha shaqi matsiyacin lahira sai ya shige ta bi hikimatin saboda wata hikima ta Allah wa kada taqiyu haka nan mai tsoron Allah ilal jinani zuwa ga ainihin wato aljanna sai da kullu da sanne sai ya shige ta wani kulle hanyar kowane mai rai aƙilin mai hankali fi kabari a cikin kabarinsa amalin akwai aiki yi ƙarin wanda za a haɗa shi da shi hunaka a can kabarin wa yus'al kuma sai an tambaye shi haza wannan shine itiqadu shafi'i a ƙidar imam shafi'i wa malikin da kuma al malik wa abi hanifa ta wannan ita ce a ƙidar imam abu hanifa summa ahmada sannan wannan ita ce aqidar al-Imam Ahmad yunqal wacce aka cirinto daga gare su fa inaita bata idan ka bi sabilahum tafarkin wa'annan mutanen fa muwaffaqan to an datar da kai ga abin da yake daidai ne wa in ibtada'ata idan ka kirkiri bid'a kuma fama ma alayka mu'awwalin yanzu baka da ainihin wato wata madogara a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan shine abinda shekul islam bin taimiyya ya faɗa a dunkule dangane da fassarar waɗannan ainihin wato baitoci da haka kamar yadda na faɗa ina so a yi abubuwa da yawa akwai abin da ba buɗe shi za a yi ba da yawa a yi shi tsaka-tsakiya, don a samu a shigar da ainihin wato abubuwa da yawa tarihin shekul islam bin taimiyya na taɓa yin wani karatu a baya wanda ya ɗauke ni wajen awa ɗaya da rabi wanda na buɗa ƙwarar gasken gaske ne tarihin ibn taymiya da sanda aka haife shi da inda ya nemi karatu da yadda ya ainihin wato samu matsaloli a rayuwarsa da yadda Allah ya jarrabe shi da yadda ya yi zaman kurkuku da yadda shekul islamu bin kimiyya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ciki don haka yan mutum yana son cikakken bayani sai ya ƙoƙari ya nemi wannan karatu in sha Allah zai same shi akan wane ne Sheikhul Islam ta Taymiyyah rahimahullah Sheikhul Islam bin Taymiyyah yana daga cikin jahabiza na malamai wanda har suka mutu suka koma zuwa ga Allah ko aure ba su ba al-Imam wani malami ana ce masa Abu Gudda yayi littafi ya sa masa suna Rijalul Uzza gwagwaran malamai alladina asarul ilma ala zuwat wanda suka fifita rayuwa ta karatu sama da rayuwa ta ainihin wato aure ya kawo malamai guda 40 a cikin su cikin malaman da ya kawo guda 40 a cikin su ya kawo wato al-imamu al-mufassirina shine al-imamu ibnu dalil at-tabari al-imamu ibnu dalil at-tabari har ya mutu ya koma zuwa ga Allah bai aure ba sannan ya kawo al al-Bukhari a ciki Abu Abdullahi sannan ya kawo al nawawi a ciki sannan cikin mutanen da ya kawo a kai shukul islamu Ibn Taymiyyah ainihin wato a ciki Idan haka kamar yadda na faɗa a farko wannan maganar da islamu Islam taimiyya ya ce ya sa'ili ya kai wanda kake tambaya ta an manhaji an mazhabi dangane da mazhabata wa aqidati da kuma aqidata guzikal huda ina roƙon Allah ya azurta ka da shiriya man yasalu wanda duk ya kasance yana tambaya lil ki dangane da shirya? wannan shine abin da ya faɗa ke cewa ya sa'ili ya kai wanda kake tambaya ta tambaya guda uku ce kai ka ce dalilin da ya sa shekul islam bin taimiyya ya rubuta waɗannan manzumomin ko ya faɗe tambaya aka yi masa mai aƙidarsa kuma mai mazhabarsa sai he ba shi amsa cewa ya sa'ili ya fi wanda kake tambaya ta an mazhabi dangane da mazhabata wa aƙidaci da kuma aƙidata. to ruziqal huda an azar Allah ya azurta ka da shirya, man wannan da ya kasance ya tsalu yana tambaya lil hidayati dangane da shirya. tambaya iri uku ce ko zuwa iri uku akwai tambayar da ake yi talagau wannan ba ta da amfani kuma duk ɗalibi ya kamata ya nisance ta tambaya talagau mutum ya zo yana karatu kamar yadda ake yanzu wani ya zo yana tambayar ka annabi isa annabi dawo da fari ne ko baki ne idan ka bashi amsa ka ce baki ne ko fari ne mai zai ƙara mai imani babu na zai ƙara mai imani ko mutum ya yana tambayar ka ya ce maka ya halatta a da giwa tunda yake bai taba ganin giwa ba sai a hoto amma yana tambayar ka ya halatta a da giwa to akan zo a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin wannan tambayar yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya saukar da la tasalu an ashiya kada ku dinga tambayar abubuwan da in aka faɗa muku ranku zai baci annabi ya zo na karatu wani sai ya zo maimakon idan ya zo zai tambaya ya ciro duk kudin da ke hannunsa ya tambaya sai ya ciro dirhami daya sai ya ce ya rasulallahi wannan dirhamin ya zan yi da shi sai annabi ya ce to ka amfani da shi ka kan kamar sai ya fito da nabi ya rasulullahi shi kuma wannan ya za da shi sai ya ce ka amfani da shi da iyalanka sai ya fito da na uku ya rasulullah shi kuma wannan ya zai da shi sai annabi yake kai amfani da shi ga iyayenka sai ya fito da na hudu ya rasulullah shi kuma wannan ya zai da shi da annabi ya ga zai bata mai lokaci sai ce kai ka san yadda za ka yi da kayanka da wannan ita ce tambaya ta lagau kamar yadda annabi zai zo yana wa'azi hankalin mutane ya tashi masu kuka su kuka an ambaci wuta an yi maganan aljanna da an gama kawo wani sai ya miƙe ce ya rasulullah waye babana annabi ya ce baban ka wani kai dan gidan wani ne sai mutum ya koma ya zaman shi yi tambayar da zai kenan wannan ita ce tambaya ta lagau ba a buƙatar irin wannan akwai kuma tambaya ta ta'annuci wacce ake tambayar dan me a ƙure wanda ake tambaya shine Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitabun min as-sama'i yahudawa sun zo sun tambayi annabi sun ce ba za su yi imani da shi ba sai an sako da littafi daga sama suna kallo sannan za su yi da shi sai annabi ya ga ai wannan tambaya an gazo ta an ɗibo ta da faɗi sai Allah ya ce idan kana ganin wannan tambayar an faro ta ai faqad sa'alu Musa akbar min zalika ai sun wa annabi Musa tambayar da ta ku wannan ai faqalu arina Allah jahra sun ce a nuna musu Allah kiri da mu sannan su yadda irin wannan tambayar ba a santa shi mai tambaya kullum abin da ake so tsakaninsa da Allah ko dai ya tambayi abin da bai gane ba don ya gane ko kuma ya gane wasu ba su gane ba yana tambaya don a buɗaɗa bayani matsalar ta amfani mutane amma in ba wannan ba karka je kana wa mutum tambaya ba ka je ka tambaye shi ka gane ya karatu ko bai ba ya sani ko bai sani ba karka yi haka ka daina yin haka idan kana ɗalibi ba kyau irin wannan an fahimta yi sai dai mutum cika baki yake makaratu ya nuna cewa duk duniya komai ya karanta akwai wanda zai alfahari ya ce in ya ce maka babu abu babu ko kwamfuta ba ta isa ta kawo shi ba to kaga irin wannan shi kuma ba kyau gaskiya da haka dai wannan shi ne wato ladabi na tambaya shi yasa ana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tambaya ayoyi sama da guda goma sha bakwai a Qur'ani Allah yana tambaya ka wai sa'alunaka anil yatama qul islamul lahum khair wa yas'alunaka 'anil ruhi wa yas'alunaka an kaza wa yas'alunaka an kaza ana tambaye shi kenan da haka shi mai tambaya dai wannan ya kamata ya zama to shine ladabinsa tambaya yake yi dan gane addini ba dan kure wanda yake tambaya ba duk mutumin da zai dinga tambaya dan ya kure wanda yake tambaya to zai wahala idan ɗalibi ne Allah ya sa karatunsa albarka ƙwarar gaske gaske kuwa kuma shi a tambaye ka ka ba da amsa to wannan matsala ce da har annabawa akwai matakin da ake kaiwa Allah fa Adam suke cewa ba su sani ba kuma duk ranar da ka hau kujera ta karantarwa kana ɗalibi kaka kuskura ka kallafa ma kanka cewa kuma duk abin da aka tambaye ka sai ka ba amsa a kai ka saba a cikin kundinka akwai wallafa alam ka saba da wannan an fahimta yi da haka shi sa ya ce ya sa'ili ya kai mai tambaya ta an mazhabi dangane da mazhabata wa aqidati da kuma aqidata ruzikal huda an azurta ka da ai Allah ya azurta ka da shari'a man wanda ya kasance yasalu yana tambaya dan hidayati dangane da shari'a da haka shi yasa malamai suka ce hidaya shari'a iri biyu ce akwai hidayatu dilalatu wa da'awati wal isha akwai hidaya wato ta nunawa mutum da kuma kira da irshadi akwai kuma hidaya ta ainihin wato tawfiqi da i'ana da kuma tasdidi hidayatul dilala wato wal irshadi wad da'awati wannan ita ce abinda annabawa suke yi da malamai duk duniya ita ce suke a nuna maka a ce maka ga hanya nan kabita idan Allah kuma ya ga dama sai baka ikon ka ba hanya amma ɗaukar shirya a kimsa a cikin zuciyar mutum babu wanda yake da iko akan wannan an ba Allah subhanahu wa ta'ala da haka wanda yake tambayar shekul islam bin taimiya yana tambayar sa ne dangane da ainihin wato hidayatul dilala wa da'awatu wal irshad ba yana tambayar sa hidayatul tawfiq ba shirya wacce ake susawa mutum a cikin zuciyarsa ba Allah ya faɗa yace hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an inna hadaina mun shiryar da shi dan adam wace irin shirya ce wannan shine hidayatul dalalati wal irshad wad da'wati wal da haka Allah sai ya ce in ma in ya ga dama ya gode ma Allah wa in ma kafura ko in ya ga dama ya butulce ma Allah subhanahu wannan shirin ita ce Allah zai ce wa hadaina hadainahul najidai mun shirin da dan adam mun nuna masa ga tudu guda biyu a gaban sa ga na alheri ga na sharri wannan shirin ita ce Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha kafin nan sai da yace fa alhamaha fujuraha wa taqwaha to ita wannan shirin ita ce wacce Allah ya ce wa annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici ya nuna mu mutane ga hanya ga inda ya kamata a bi wanda Allah ya sa masa karɓar shiryar a zuciya sai ya karɓe ta irin wannan shiryar ita ce Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahu samudawa mun shiryar da su fastahabbul ama alal huda mun nuna musu mun ce ga hanyar shirya ne sai suka ce ba sa so bata suke so ba sa san shiryar wannan ita ce bangare na shirya da haka in kaga qur'ani ya tabbatar wa da annabi shari'a wani gurin kuma ya kore wani gurin to ya tabbatar masa da hidayatul dalalati wal irshad wal bayan ya kuma kore masa hidayatul tawfiq da haka ce laysa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha ka ba hannunsa take ba Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wannan hidaya ce ta a ɗauki shiryar asa a cikin zuciyar mutum wannan ba aikin annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallama da haka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha baka iya shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama da haka wannan shine da haka sai shekul islam bin ce isma ka saurari kalama muhaqqiqin kalama na wanda zai tabbatar maka fi qaulihi a cikin maganarsa a cikin wannan malamai suka ce akwai taskiyatul nufus kuma ya halatta ba komai za a iya idan an aminta daga fitina za a iya yi sai a sashi cikin babin ta'addudun ni'ima kuma Allah ya ce amma bi ni'imati rabbika fa haddis kamar yadda annabi Yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim ka sanya ni ministan kaza kaza kaza saboda ni kaza kaza kaza kaza ne kamar yadda in kana karanta littattafan al su, za ka ji yana faɗa da kanshi cewa ya gode ma Allah ya kai mataki na ainihin wato mujtahidi kamar yadda in ka karanta muqaddima na sifatu salatin nabi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani zaka ji ya ce kafin shi ba a samu wani mutum da ya rubuta littafi akan matsalar sallah wannan yana faɗa ne a babu tahaddusun bi ni'matillahi la fakara kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa cewa wallahi ba wata aya da ta sauka a Qur'ani ba ci ya san a ina ta sauka kanwa ta sauka kuma me dalilin saukata. da ya san wani mutum a duniya da ya fi shi sanin littafin Allah kuma zai hau abin hawa ya tashi ya je gurinsa da ya tashi ya ji ya same shi da haka sai ya ce layansa ne baya juyar da ni anhu daga barin abin da nake kai na aƙidata da kake tambaya wato da kuma manhabata wala ya tabaddalu kuma wanda kake tambaya bai canzawa a cikin wannan ne malamai suka ce ka yi ƙoƙari duk lokacin da ka fahimci abu gaskiya ne to ka tabbata a kan shi kuma ka yi ƙoƙarin ka mutu a kan shi shi yasa annabi yusuf za ku ga roƙon allah ya ce allah ya karɓe shi akan musulunci rabbi qad ta min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al fadir as-samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin da haka idan Allah ya tashi zai yi yabo a Qur'ani wajen masu ilimi warasikuna fil ilmi yake cewa wanda suke kafaffu a ainihin wato ilimi to shi yasa tunda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fahimci aqidar da yake kai shi yasa yake la yansani an wanda kake tambaya baya juyawa daga barin aqidar sa wala ya tabaddal kuma ba zai taba canzawa ba daga aqidar da yake kai zuwa wata aqida da haka gashi nan kai da kake tambaya ta mai aqida ta mai mazhaba ta sai ya ce masa hubbu sahabati san sahabbai wane ne sahabi duk wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi ya mutu akan imani shi ake ce masa sahabi me yasa malamai suke kawo wannan ta'arifin domin shi at-ta'arifu dole sai ya haɗa janibi guda biyu ya zamanto aljami'u. ya a ashamilu idan an ce ashamilu shine ya gami, sannan aljami'u ya zamanto ya tattaro da abin da ake bukata to ta'arifi ne da istilahi yake sa baka a zuwa ka je ka shigar da wani abu wanda bai cikin wani abu wannan yana daga ciki dan haka idan an ce sahabi shine mallakiyar nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya haɗu da annabi daya wa amana bihi kuma ya yi imani da annabi wa mata alal min alal islam ya mutu akan musulunci wannan shine sahabi idan mutum zamani ya hada su da annabi bai imani da shi ba bai ciki idan mutum ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi imani da shi daga ƙarshe ya yi ridde fitar addinin musulunci to ba sahabi bane shi yasa idan kuna rikici wannan su bika sai kun rage ta idan kuna rikici da ɗan shi'a idan ya tashi zai yi ta'arifi na ainihin wato sahabi nuna maka yake cewa sahabi shine wanda wato zamani ya haɗa su kawai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tare da ƙa'ida ba tare da taƙaidi ba wannan ya ba su dama shigar da munafukai cikin sahabbai sai sai maka ai gashi an ce ma annabi ya ce lokacin da abdullahi dan shi dan abdullahi bin ubay bin salul ya zaba da zai je kashe shi sai aka ce annabi ya ce dakata saboda kada mutane su ce anna muhammadin yaqtulu ko annabi yana kashe sahabbansa akwai internal matsala matsala ta cikin gida akwai matsala ta waje inda kamar su yan shi'an inda wanda ba musulmi ba zai ga ana rikici da su a cikin addini ba dauka zai musulmi ake rigima da su ba? musulmi da musulmi ana rigima amma duk wanda yake cikin musulunci ai ya san cewa musulunci da mun an ci daban to akwai matsala irin wannan to dan haka sahabi shine wanda ya hadu da annabi yayi imani da shi ya mutu akan imani shi ake cewa sahabi duk kuma malamai suka ce walau ta khallalat riddatu koda ko yayi ridda a farko daga ƙarshe kafin ya bar duniya ya dawo ya dawo ya gyara me yasa suke kawo wannan ta'arifin saboda ana lura ne da me ka cika da shi ba da me ka fara ba da haka al'ibratu bil khawatim ana lura da me ka kare ne ba da me ka ainihin wato fara da shi ba wannan shine da haka ba lokaci kalmar sahabi a qur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni har guda takwas ko guda tara akan ambaci kalmar sahib a qur'ani ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa akan ambaci kalman sahib a Qur'ani ana nufin Abubakar shi kadai illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhraja wal ladina kafaru thani isnayn id huma fil gari id yaqulu li sahibihi akan ce sahib ana nufin shine ainihin wato aboki wanda kake wata hurda da shi kamar yadda Allah ya kawo a cikin ainihin wato suratul kafi cewa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a da haka can Allah sai ce qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara akan ce sahib a ana nufin ainihin wato mata anna yakulu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya za a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa bayan Allah ba shi da ainihin wato mata akan ce sahib a ƙur'ani ana nufin ainihin wato iyaye guda biyu duka wannan kalma ta sahib a ƙur'ani tana ainihin wato ɗauka don haka ya ce masa sahaba ta san sahabbai kullihim gabaki ɗayansu ba tare da ware wani balle mazhabin wannan ita ce mazhabata da kake tambaya san sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce mazhabata da kuma aqidata da kake tambaya akan shi da haka munafikai a tarihin musulunci su suka fara zagin sahabban annabi a makka ma wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana subha in an ce ku imani sai ya zamu imani kamar yadda wawaye suka imani suwa suke nufi wawaye annabi da wato sahabban annabi su ne wawaye don haka Allah ya mai da martani ya ce ala hum humus sufaha su su ne wawaye wa mawaddatul qurba sannan da san mutanen da suke da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biha da wannan san nasu da nake atawassalu ina kama kafa da shi a gurin Allah kaga yanzu wani yazo ya jingina wa ibnu taymiya nasibanci to bai wa ibnu taymiya adalci ba sannan mu kurba mutanen da suke da alaka da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a gurinmu mu ahli sunna ya shafi dangin shi sannan da matan shi da ƴaƴan shi da kuma jikokin shi su ne kurba din na haka Allah ya faɗa ya ce kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa mawaddata bil ƙurba. sai dan ainihin wato kaunar wanda suke ainihin wato alaka da ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala to don haka idan ka ɗakko hadisai da dama wanda za su nuna maka ga wanda suke suna da alaƙa da gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama na farko akwai matansa mu a gurinmu matan annabi a halulbeci ne amma a gurin shi'a ba a halulbeci ba ne bar mahasale mutanen banza ne haka suke kallonsu sannan a gurinmu ‘ya'yan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ahalul baiti ne, kamar yadda su a gurin shi'a mace ɗaya ce ahalul baiti ita ce na na Fatima, amma da Alƙasim da Abdullahi da Rukayya da Zainab da Umma Kursun duka waɗannan ba ahalul baiti ba ne. Sannan dangin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wanda ya haɗa janibi guda hudu akwai Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Abbas da kuma Ali Jafar. wayannan duk suna daga cikin ƙurba amma su a gurin su ali aliyu kawai suka ɗauka sannan ali Aliyu ma ba duka ba daga hassan sewa sai husaini suka ɗauka a cikin zuriyar hassan ɗin ma suka ajiye ba su ɗauki kowa ba zuriyar husaini kawai suka ci gaba da ainihin wato ɗauka to shi yasa cikin karatuttukan da ne a kwanan nan duk mutumin da yake bibiyar su ya san na faɗi alamar san annabi guda goma sha ɗaya daga ciki na faɗi cewa san matan annabi da san 'ya'yan annabi da san dangin annabi da kuma san jikokin annabi wannan alama ce ta kana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga ciki sannan yace wani kullihim ga kowanne daga cikin su su ahlul baiti da sahabbai qadarun yana da daraja ita kalmar alqadaru fil lugha tana zuwa da ma'ana guda uku akan ce alqadaru filluga ana nufin ainihin wato at-ta'zim shine girmama abu Allah madaukakin sarki ya ce wa ma qadarullah hakka qadari ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba ma qadarullah hakka qadarihi inna Allah laqawiyyun aziz wa ma qadarullah hakka qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin naka al-qadaru anan da ma'anan at-ta'zimu wat-tashrif wat-tabjil girmama abu da aka waccan ayar da bahaushe yake fassarawa ya ce wa man qaddara Allah haka kadari duk qur'ani ba wata aya wa man qaddara Allah ba wannan karatun wai bahaushe ne da wani abu ya faru kawai sai ce wa man qaddara Allah kaga ga man an kawo ta sharadi babu kuma jawabi na sharadi kawai sai ce wa man qaddara Allah sai ce haka kadari da kuma muhallin da ya kawo ayar ba ma shi ayar take magana ba da haka alƙadaru a can yana nufin ne girmama abu Allah ya faɗa akan Yahuda ya ce wa ma qadarullah haqqa ƙadari ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba idh lokacin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shi Allah bai taba saukar da wani abu akan wani mutum ba Allah sai ce kula ka tambaye su man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi ta taj'alunahu qaratisa wanda kuka sanya littafin falle-falle kamar haka gudu ha kuna wa mutane bayanin littafin wata kuna kafira kuma kuna ɓoye mafi yawancin littafin wa ullintum aka sanar da ku malam ta'alamu abinda ba ku sani ba antum wala a ku da iyayenku idan sun yi shiru ba su da amsa Allah sai ce qulillah Allah ne saukar da littafin annabi Musa da haka wannan littafin ma an anzalahu sannan akan ce alqadar da ma'anan attadayi ukuntatawa da haka shi yasa zaka karanta ayoyi da dama kaji Allah yana faɗa cewa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya kukunta talauci ya sa ga wanda ya ga dama to shi yasa da yawa daga cikin masu fassara suke yin kuskure idan suka zo ayar da ke cikin suratul anbiya cewa zan nuni ma abucin kifi shine annabi Yunus idh haba mugadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanen shi yana mai fushi Allah ya ce sai ya ce fa zanna allan naqadir alaihi sai ya tsammani cewa ba za mu kuntata mai ba za mu takura mai ba za mu sa cikin kunci ba wannan ita ce fassarar da ya dace idan ka ce fa zanna allan naqadir alaihi sai annabi Yunus ya dauka cewa ba mu da iko akan shi ko kai ka kudurce wannan aqida ai kafirci ne ballatana annabin Allah ya dauka cewa Allah bai da iko akan shi da aka fa zanna sai zartan cewa ba za mu kukunta masa ba wannan shine da ma'anan alqadaru da ma'anan at sannan alqadaru yana zuwa da ma'anan shine at wato qaddara abu shine qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara dan haka nan abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake nufi da kalman qadar shine wani kullihim ga kowanne daga cikin sahabbai qadaru yana da ainihin wato daraja wa fadlin da ko bafalala safi'un madaukaki lakin ma sai dai a siddiku abubakar siddiku minhum daga cikin su sahabbai ga baki ɗaya afdalu shine wanda yafi kowa a cikin su wannan idan kana ahlus sunna ka rike ta ita ce aqidar sunna duk ranar da ka ji wani yana karatu ya ce maka wai ga wani mutum cikin al'umman nan ba abubakar siddiku bane kuma ya fi siddiku daraja na rantse da Allah wannan mutumin in ka bi shi sai ya kai ka zuwa ga aqida shi an ci Abubakar Siddiq shine wanda yafi kowa cikin sahabbai har Ali bin Abi Talib ya tabbatar da wannan kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ya sha faɗa akan mumbari ya ce la yufadiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jalladahu jabdul mursal ba wani wanda zai zo ya fifita na akan Abubakar da Umar idan aka kamo shi sai na sa an masa bulala ta haddin wannan mutumin makaryaci ne wa aqulu shaykhul islam bin taymiya yace ina faɗa fil qur'ani a cikin alqur'ani wannan ita ce aqidata alqur'ani kuma a yare na larabci yana da masadir guda biyar akan ce qara'a ya qara'u qira'atan da yake nan ko na haka alqira'a da ma'anan ainihin wato almaqru abin abinda ake karanta da sai zai to mazdar ne amma ana nufin ismu maf'ul da shi alqira'a da ma'anan al abinda ake karantawa qara'a yaqra'u qira'atan da ma'anan maqru abinda ake karantawa wannan shine ma'ana ta ainihin wato farko a yare na larabci sannan akan ce qara'a yaqra'u qara'in sai zama shine mazdar na biyu kuma duk lokacin da kaga alfi'il sulasi almujarrad ko da ma'aunin sa ya zo daya amadi da mudari to masdar shi yake bambanta maka ka iya gane suna da bambanci ko ba su da bambanci yanzu kaman fi'ilin gala ya galu ba akwai guluwan ba sannan akwai gala ya galu daya wanda yake zuwa da masdar sabanin wannan ɗayan zai maka nuni akan wuce gona da iri ɗayan yana nuna maka cewa hauhawar kayan farashi shine ma'ana ta biyu to don haka idan aka ce ƙara a ya ƙara'u ƙara'in na biyu shine wato alama mai ƙara'in shine alama duk lokacin da kuma kaga ƙur'ani to yana nuna maka samuwar Allah subhanahu wa ta'ala sana akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙar'un mai ƙar'u shine ainihin wato haɗawa ba shi yasa da Allah ya zo maganan iddar mata ba sai ce salasatu quru to qar'un shine hadawa da haka alqur'ani yana ainihin wato hada ne shi yasa ake ce masa qur'ani sannan akwai qara ay qara'u qiran a aikin hajji ai muna da niyya guda biyu akwai tamattu'i akwai ifradi sannan akwai kuma me qirani wanda yake yin qirani ba yana hada abubuwa guda biyu bane aikin hajji to qur'anin ya zama kiran ne saboda yakan hada abubuwa guda biyu magana akan su idan ya ce maka afa man kana mu'minin sai ce man kana me fasika sai ce la yastawi idan ya baka labarin mutumin kirki sai baka labarin me mutumin banza da haka yana hada abubuwa guda biyu in ya faɗi sakamakon aiki mai kyau sai ya faɗi sakamakon aiki mara kyau man ya amal mithqala zarratan hayran yara wa man ya amal mithqala zarratan sharran yara wannan shine masadir inda ainihin wato qur'ani yake da shi a yare na larabci amma malamai sun ce idan an ce qur'ani dole ya ta huwa kalamullahi ta'ala magana ce ta wa ta Allah subhanahu wa ta'ala idan wani ya zo saboda kalmar alqur'ani a yare na larabci tana daukar ma'anar abin da ake karantawa yace shi ma nashi yanzu qur'ani ne to sai a tambaye shi a ce kai wannan naka magana waye yake kenan idan ya iya ƙarfin hali ya ce shi ma nashi magana ce ta Allah to qur'anin da malaman musulunci suke magana dole ya zamanto bayan huwa kalamun lahi ta'ala sannan ya zamanto al-munazzalu ala khatimil anbiya wanda aka saukar akan cikin annaba kai naka wa aka saukarwa sannan in ya iya karfin hali ya ce shi ma wannan nashi ai annabi ne ya zo da shi to sannan sai a ce al mujiz wanda yake mu'ujiza ne shi wannan Qur'anin wanda ya gagari duk duniya aljanu da mutane su zo da irin shi idan aka bude naka yanzu aka karanta idan wani zai iya yin wanda yafi wannan fasaha to naka ba Qur'ani bane al-mu'jiz al-munazzalu ala khatimil anbiya sannan wanda aka saukar akan cikamakin annabawa sannan al-maktubu sannan al-muta'abbadu bi tilawati wanda aka bautar da mu da karanta shi sannan al-maktubu fil masahib wanda aka rubuta shi a cikin fallayen takardu daga suratul fatiha zuwa suratul nas shi ake ce masa al-qur'ani to wannan qur'anin na Allah shine shaykhul islam ibn taymiya yace wa aqulu ina faɗa fil qur'ani duk maganar da zan yi daga cikin al-qur'ani nake dauko ta ma ja'at bihi ayatu abinda ayoyin qur'anin suka zo da shi fa huwa shi al-qur'ani shine al-karim littafin da yake mai karamci sannan almunzalu wanda aka saukar da shi da haka almunzalu ism maf'ul ne na anzala yunzilu akwai munzil mai saukarwa akwai munzil abinda kuma aka saukar da haka tunda almunzal ne wanda aka saukar da shi Allah kuma ya faɗi matakan sassaukar da alkur'ani wani gurin Allah madaukakin sarki zai faɗi an saukar da ƙur'ani jumlatan wahida wani gurin kuma ya nuna cewa an saukar da ƙur'ani a rarrabe lokaci da yawa to idan kana karanta littattafan ulumul qur'an za su faɗa maka dalilin da yasa Allah ya ɗauki tsawon lokaci yana saukar da alqur'ani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan eh, eh? al qadimu ne a wannan al al-qadimu a canza shi gaskiya don ita kanta kalman ƙadimun din malamai suna magana a kanta an gane ce Allah ƙadimu ko cewa maganarsa ƙadimu da haka sun ce idan ababi ne na ainihin wato yanke cewa wannan sunan Allah ne to bai ma halatta ba domin alƙadimu bai daga cikin sunayen Allah amma idan ababi ne na ba da labari take yi kana nufin Allah da daɗe ne dama tintini to wannan sun ce ba dai amma a babu sunayen Allah ko a kira Qur'ani a ce masa a cikin sunayensa akwai kadimu tunda babu inda Allah ya faɗa haka ba inda annabi ya faɗa haka in kana nufin sunan Qur'ani ne to ba dalili idan kuma labari kake barwa kana nufin dama da dadde ne to wannan kuma wani abu ne da haka al-munzalu shine abin da aka saukar da shi da haka shi yasa zamu ga akwai anzala yunzilu mazdaransa shine inza, akwai kuma nazzala yunazzilu mazdaransa shine tanzil da haka anzala yana nufin sauka jumlatan lokaci daya sannan nazzala kuma yana nufin sauka ba lokaci ɗaya ba lokaci da yawa a suratu ali imrana da ya zo ya alif lamim allahu la ilaha illa hu alhayyu alqayyum sai ya ce a alaikal kitaba bil me yasa yace saboda qur'ani ya sauka ga annabi muhammad ba sauka ɗaya ba lokaci da yawa nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala at-taurata wal injil me yasa aka amfani da anzala saboda at-taura da injila sun sauka jumlatan wahida ne lokaci ɗaya shi yasa can gaba ya sake faɗa ya ce ya ayyuhan ya ayyuhal ladina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي An zala min qablu nazala saboda ya sauka ba lokaci ke ba da haka shi za ku ji Allah yana ta magana a Qur'ani yace tanzilul kitabi min Allah kaza kaza tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin saboda masdarin tan ya yunzilu tanzilan ne da haka Allah sai yace wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muhsin wa nazzalnahu tanzila mun sassaukar da alqur'ani sassaukarwa ba lokaci ainihin wato ɗaya ba dan ya dace da kowace hadisa da kowace matsala idan ta ainihin wato faru wannan ainihin wato shine da haka wa aqulu ikan nakan ce qala Allahu jalla jalaluhu Allah wanda girman sa ya daukaka ita ce maganar da nake faɗa wa Mustafa da kuma annabin zabi shine annabi Muhammad da haka al-Mustafa shi ma ismu maf'ul ne na istafa yastafi Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah shi yake zabar manzanni daga cikin mutane ko mala'iku da mustafa da muktar da mushtaba duk ma'anarsu ɗaya shine wanda aka ainihin wato zaɓa sannan wal mustafa da annabin zaɓi alhadi wanda yake nuna wa mutane hanya wala a ta'awwalu ba na yin tawili to tawili yana da ma'ana a wajen malaman farko sannan yana da ma'ana a wajen malaman ƙarshe nuna wanda suka zo daga baya idan kana bibiyar tafsirin al-Imam Ibn Jarir tabari kana yawan jin yana cewa iktalafa ahlut tahwil yana nufin malaman tafsiri suke magana da haka su a istilahin magabata in suka ce wa ta'awilu hadhihi al-aya suna nufin wannan shine fassarar me wannan ainihin wato ayar ina fata an fahimta amma 'yan baya-baya da suka zo daga ba in kaji sun ce tawili shine karkatar da lafazi daga ma'anarsa zuwa ga ma'anar da bai dace ba shine tawili dan haka shi ibnu taymiya yake nufi anan ba zan karkatar da lafazi zuwa ga ma'anar da bai dace ba ba na yi littafin Allah subhanahu wa Ta'ala haka wannan ita ce ainihin wato aqidar da yake ainihin wato kai ina fata an fahimta wannan ita ce aqidar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake ainihin wato kai dan haka yana da kyau idan haka idan mutum ya je ya ta littattafai za su faɗa masa akwai ta'awilu alfasidu akwai taawilu as-sahihu ta'awilul fasidu shine a karkatar da lafazi daga ma'anar shi ba tare da karina ba kamar yanzu Abdullahi dan Abbas ya fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma kana rabbuka nasiya da kuma faɗin Allah da yace wa kadhalika wa kazalika al tunsa wannan tunsa din nabi sai ya fassara shi da attarku wancan na farkon saboda Allah subhanahu wata'ala wa ma kana rabbuka nasiya sai kuma yace su wa kazalika al min tunsa yau haka za kaga ba zai yi ba a ce Allah yana mantuwa sai dai da annisyanu da ma'anan attarku bari to akwai abin da dama ake ce masa al-wujuh wal nadha'ir a babin tafsiri wanda yana buƙatar dole in za ka yi tafsiri abdullahi gwanda a cikin alfiyarsa ta tafsiri wanda baiti dubu da ɗari biyu da wani abu idan ɗalibai su haddace su san ƙa'idojin tafsiri kafin su yi kuwa an gane an gane kuma yana da kyau an samu lokaci dai wannan ya zamanto daga cikin littattafan da za a karanta shi yasa da ya tashi kawo sharaɗin mai tafsiri da kuma ladabin da ya kamata ya rike gurin tafsiri cewa wa ma tafsiri fil kitabi wa sunnatul aqwali lil ashabi wajma lada ta'arud al aqwali wa raddihi al qawiy fi istidlal an gane in udima an naql wa qif al mushtabih wa mujmal qabl al bayan fantabi id qila la yajuzu an yufassira shay'an min al qur'ani ahadun ma yara walau adiban kamil al-alat wa qila bal jaza lil sabati ala usul ad-din wal in ma ya halatta mutun yayi tafsirin ƙur'ani bil ra'i dole ba zai yi ba sai ala usul ad sai ka san usul ad-din aqida da tauhidi ala usul ad sannan sai ka san sannan nuzuli sai kana da alama da ilimin al-asbab wan nuzul sannan qira'atul asbab wan nuzul sannan ya yace wan nahwi wat tasrifi wal lughati sai ka san nahwu sai ka san sarfu sai ka san lugha wa fil ahadith al mubayyinati sai ka san hadisi mujmal da kuma mubayyin li mujmalin mawhibatir rahamani. badi'il bayani wal ma'ani sai ka san ilimin balaga kunun dinta guda uku ka san ilmul ma'ani ka san ilmul badi' ka san ilmul bayan sannan wal fiqhi dhil istiqaqi za rasukin fi ilmi nasikin ma mansuhi sannan sai kana da alaka da ilimin fiƙihu, sannan sai ka san yadda ake istiqaqin kowace kalma a larabci an fahimta yi, sannan sai ka san annasiku da al kafin ka hau littafin Allah ka ci gaba da ainihin wato yi masa tafsiri shi yasa ce wa kullu man fassara ha biduniha fadakilun fi ma nabiyuhuna duk wanda ya je hau littafin Allah ba tare da wayancin ka'idojin ba to akwai matsala gaskiya amma idan mutum yana kokarin karatu dalibi ne bai watsar da karatun ba to da izinin Allah sai ka samu za a samu ainihin wato mafita da izinin Allah to don haka akwai abin da ake ce masa alishtiraku kaga kalma guda ɗaya a Qur'ani amma ba ta komawa zuwa ga ma'ana guda ɗaya tana komawa zuwa ga ma'anoni da yawa akwai wannan dama ina kalman arruhu a ƙur'ani idan ka ganta ba ta zuwa da ma'ana ƙwaya ɗaya ita kadai. akan ce arruhu ana nufin alwahayu kaman ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna yunazzilu almala'ikata birruhi shine alwahayu akan ci arruhu ana nufin na jikin mutum wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila akan ce ar-ruhu ana nufin mala'ika jibrilu nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mu'min sannan akan ce ar-ruhu ana nufin quwwatul iman wa ayyadahum bi ruhin Min. sannan akan ce ar-ruhu ana nufin ba wata ma'anar wacce ainihin wato ba wannan ba duka yana zuwa a cikin ainihin wato alqur'ani to shi yasa sai ya ce ba na yin tawili da haka ba a ɗauke lafazi daga zahirinsa a mai da shi zuwa ga wata ma'ana sai idan da ƙarina mai ƙarfi sannan ake yin haka yanzu Allah ya faɗa a suratul isra'i ya ce man kana fi hadhihi dunya a'ama duk mutumin da ya kasance makaho ne a nan duniya a lahira sai ya tashi mai sai ya tashi makaho to wani makaho ake nufi kaga ba makaho na ganin ido ba idan ka fassara wannan ayar ka ce a'a makaho ne na zuciya ka ɗauke shi daga zahirin shi dole sai ka nemo karina a wani guri saboda Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idanu bai yin makanta me yake makancewa mutum ya zama makaho na hakika ita ce me zuciya shi yasa wanda za a tayar da shi yana makaho a alkiyama zai faɗa yi complain a gaban Allah lima hasharta ni a amma wa kada kuntu basira Allah dan me zaka tayar da ni makafa ai da duniya ina gani Allah zai ce kadalika atatka ayatuna wa nasita ha wa kadalika al-yawma sa to haka ake in za a yi at-ta'awi sai a dauko dalili daga wani guri sai a karkatar da lafazi daga zahirin sa sai fassara maka wannan amma ba kawai yanzu a zo a ce hannun Allah ba a ce ni'ima ko kudura da ka ce ni'ima ko kudura da me ka dogara gurin yin tawilin da me ka dogara to da haka shi yasa har suke da wata ka'ida su malamai cewa al-aslu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz asali a wajen magana idan Allah ya faɗa ko Annabi Muhammad ya faɗa shine akan batta a haƙiƙan ta ba majaz ba an gane yana da kyau littafin dalibai su samu littafin sawa'iqil mursala na Ibn al-Qayyim habbabi ya bude a ciki kasru tawagitil majaz kakkarya dagutu na majaz kuma ni ma ina daga cikin wanda ban yadda akwai majaz ba a babin al-asma'u wa sifat ban yadda ba an fahimta ai ban yadda akwai majaz ba Allah ya ce hannu ba hannu yake nufi ba wani abu yake nufi ban yadda ba wallahi ya ce fuska ba fuska yake nufi ba wani abu yake wa yake nufi wannan ka'idar ni ma ban yadda da ita ba ina daga ciki an fahimta ai Da haka wannan shine wa jami'u gabaki din ayatul sifat ayoyi na sifa ga Allah madaukakin sarki umirruha ina gudanar da ita haƙƙan da gaske kama na al-tirazul awwal kamar yadda jama'ar da suka fi kowa daraja suka ainihin wato ciranto mana Da haka idan an ce at-tirazu shine al-jayyid min kulli shay abin da yafi kowane irin abu kyau ka ga a cikin wannan al'umma ta annabi har Allah ya kare ƙasa da wanda ke bayanta babu wanda suka kai sahabban annabi kyau kuwa wa aurudduha ina mayar da uhudataha matsalar ita ainihin wato wa'annan abinda aka nakalto din ila nuqaliha zuwa ga wanda suka nakalto ta wa usunuha sannan ina tsare ta an kulli daga dukkan ma yutakayyalu abinda ake siffanta ta da shi qubha muni ya tabbata liman ga wanda na nabada qur'ani yayi watsi da alqur'ani wara'ahu bayan sa Allah ya yi magana akan Yahuda cewa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim suka yi jifa da littafin Allah bayan bayan su wa idza stadalla idan ka kafa hujja kace Allah ya ce annabi ya ce ya kulu sai ka ga mutum gashi yana musulmi sai janyo maka baiti sai ce qala al-aqtalu aqtalu ya ce aqtalu innan kirista ne ba in ka ce Allah ya ce annabi ya ce sai janyo maka baitin kirista yana maka hujja da shi sai ce qala aqtalu to yadda kake karatun hadisi a ce maka akwai hadisi munkari ko akwai da'ifi akwai maudu'i to a gidan luga ma haka abin yake wallahi akwai luga da'ifiya akwai munkara akwai maudu'iya a wajen malaman luga akwai yadda kaga hadisi ana karanta shi da isnadi haddasana fulanin waye waye haka karatun luga yake shi yasa su umru al-qaisi su waye waye su waye waye duk akwai waɗanda an saka wasu baitoci a cikin littafin su wanda ba su suka faɗa ba kai wani ne zai amfani da wannan naman sai tusa wani baiti a ciki tunda kai ba sana'ar ka bane ba za ka iya ganewa ba wanda yake sana'ar su ne su za su gane da sun zo sai ce to wannan baitin saka shi akai amma wannan mai baitin asali bai wannan magana ba an gane da haka sai ya ce wal mu'minuna su masu imani ya rauna haƙƙar rabbahum da gaske za su ga ubangijinsu ranar alkiyama kenan wa ila sama'i hakanan zuwa ga sama yanzilu Allah yakan sako bi gairi kaifin ba tare da tambaya Allah yake sauka ba sifa ce kai imani da ita kaifiyar wannan yana daga cikin abin da yake mutashabihi ne ba wanda ya san hakikaninsa sai Allah subhanahu wataala sai mutum ya zo sai ya ce wai to yanzu shikenan wai an ce ma Allah ko huta bai yaya za a yi a ce Allah yana sauka da asabar duniya ko ɗaya uku na dare wai lokacin da asuba ta yi a najeriya ai ba lokacin ne asuba ta yi a ina ba a saudiya ba lokacin ne asuba ta yi a ina ba a amerika ba lokacin ne asuba ta yi a ingila ba wai shi kenan to tunda yana sauka kowace asuba idan ya sauko a asuban nan ta najeriya to yaya zai yi idan asubar amerika ce kaji wai allah ke ta waya zai waya zai wannan yana daga cikin matsalolin yan bid'a amma kuma fa kar ma ka tafi da nisa yanzu mala'ikan mutuwa nawa ne yake daukar ba dai bane wal yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kuma idan zai tafi sai ya dibi tawaga ta malaku ya tafi da su wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wal yatawaffaku shi yake tafiyar da ku to yanzu ana mutuwa a najeriya ko ba ana yi a ingila da amerika da ruwa da teku da ina ana yi ko ba yi mala'iku ne ke ɗaukar ran ba shi bane shugaban su ɗaya to duk wanda ya wannan tambaye ka tambaye shi ya ake daidai lokacin yake ya ɗaukar rai a nan ya ɗauka a can sai ce ma bai san yadda ake ba to wannan aiki ne daga cikin aikin da wata halitta ta Allah take baka sanya ake yi ba ya kuma aikin da aka ce Allah ne yake yi ka ce wai ka zo kana tambaya kai ya aka yi ya za a yi kaza kaza kaza kaza ya za a yi ko mutum ya zo yana tambayar ka ya ce ya za ku ce Allah ya daidaita kan al'arshi ai sai da ya ce ya halitta sammai da kasai a cikin kwanaki guda shida sannan ya daidaita kan al'arshi sai ya tambaye ka wai kafin ya halitta sammai da kasai ya daidaita kan al'arshin yana ina ne yana ina ne yana ina ne kafin wannan lokacin eh eh ka baya ce inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa sai da ya halitta samai da kasai sannan ya daidaita kan wa to kafin ya daidaita kan al'arshin yana ina ne eh sai mai za ka yi arrahamanu albihi ka kabira shi Allah ya tambaye shi labarin kan shi ya faɗi inda yake kafin ya halicci al'arshin ko bai faɗa ba a ai shi za ka tambaya idan ya faɗi inda yake to sai a faɗa in bai faɗa ba a ja baki a shiru wannan tambayar ma da kake alama ne kai ɗan bid'a ne an fahimta ai wa uqirru ina tabbatarwa bil mizani da mizani ma'auni da auna wa kowa aikin da wal haudi sannan ina tabbatar da ainihin wato tafki na alkausara da za a gangara za a sha alladhi arju wanda nake fata bi annin cewa ni an halu zan sha minhu daga wannan tafkin ranyan kuma har sai na koshi da haka yana nan tafki ne annabi ya ce adadin kofunan da za a je dan a gangara a je a sha ruwa ya fi adadin taurari da ke sama kuma ruwa ne zaƙinsa ya fi zuma sannan farinsa ya fi nono kuma duk wanda ya sha ruwan har abada ba zai ƙara jin kishi ba dai ka daga ka sha Idan haka wanda suka gangara za su sha wannan ruwan suka je suka zama ‘yan overdose na addini ba yadda annabi ya ce a yi ba suka yi da sun gangara sai mala'ika ya kare mutum annabi ya ce ku kyale sai a ce a ina ai yadda ka yi addini ba haka suke ba sun canza a sai annabi ya ce to fusukan fasukan fasukan wa kada siratu haka nan as-siratu yumaddu za a shimfida shi fauka jahannami saman jahannama an gane ba muwahhidun mutumin da yake kadaita Allah najin in ya hau sirati zai tsira wa akharu ɗaya kuma wanda yake kadaita Allah da bauta a nan duniya yana hawa sirati Muhammadu za a jifa da shi cikin wuta sai ya fada da haka gwargwadon aikin kowa mai kyau a nan duniya gwargwadon yadda za a hau sarati a tsallake gwargwadon yadda ba Allah ya ce sabiqu ba gwargwadon yadda kuka zama yan gaba gaba gurin aikin alheri gwargwadon yadda za ku zama yan gaba gaba gurin tsallake sarati gwargwadon yadda kuka zama yan baya baya gurin aikin alheri gwargwadon yadda idan ka zo za ka hau sarati za ka zama dan baya baya Allah ya kiyaye wannan ita wuta da kake ganin ta islahi shaqiyu matsiyacin lahira sai ya ƙone da ita bi hikimatin saboda wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wa kada taqi wa haka nan mai tsoron Allah ilal jinani zuwa ga aljanna Sayyidu da kulu da sannu ya ainihin wato shige ta shi ma saboda wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kulli hayyin ga kowane mai rai aqilin mai hankali fi kabari a cikin kabarin sa'amalin akwai aiki yuqarinu wanda za a haɗa shi da shi hunaka a can wa yus'alu kuma sai an masa tambaya hadisan barra'u min al-azim dogon hadisi wanda yake faɗa cewa kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansari muna tare da annabi a wata jana'iza daga cikin jana'izar wani mutum daga cikin mutanen madina banta haina ilal kabari muka je wajen kabari wa lamba yulha sanda an riga an fara kabari lahadu ba a gama ba wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa jalasna haulahu annabi ya zauna sahabbai suka zo suka zagaye shi mai ya ce kai ka ce tsuntsu zai iya sauka a kan sahabbai saboda natsuwar da suke zauna a gaban annabi ita Wafi fi yadihi udun a hannun annabi akwai sanda yan kutu bihil ar yana dukan ƙasa da ita sannan sai ya kalli kabari da wanda za a saka a ciki sai ya ce limisli hada fali ya amalil amiluna saboda wannan ranar da za ta zo masu aiki su tafi sai aiki sannan ya shiga ba su labari cewa innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i bil wujuh idan mutum rayuwarsa ta kare ana fuskantar lahira ana barin duniya mala'iku sai su sakko daga sama masu hasken fuska su zo su zauna iya ganin mutum shi kaɗai yake ganin su a irin wannan gabar ne Allah ta'ala yake faɗa cewa falaula idza balagatul hulqu wa antum hina idin tanzurun me yasa idan mutuwa ta riga ta zo kiran kira mai akwai mutumin da zaka je gaida shi rashin lafiya bai yana kwanci wallahi kana kallon shi kai da kanka ka tabbatar mana ba zai tashi ba to sanda mala'ikun mutuwa suka zo Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da za mu turo su dauki ran shi amma wa antum la tumsinu ku ba ku ganin su ne amma shi yana kallon su sanda za su to in mutumin kirki ne shine za a turo mala'iku masu hasken fuska idan ba mutumin kirki bane billahi lazi masu bakakin fuska za a turo idan suka zo da likafani daga gidan aljanna da turare wanda aka sa masa na aljanna suna daukar ran da sauki za a dauke ta za a tafi gurin Allah subhanahu wataala da ita za a bude mata kofa ta daya ta biyu ta uku har sai an kai ta gurin Allah wannan daga lokacin da mutum ya mutu kafin abin ne shi ake yin wannan ba da an sa shi cikin kabari sai Allah ya ce a dawo da shi ran ƙasa don a yi masa tambaya a kai da an saka shi a ƙasa an rufe shi ana rufe shi sai annabi ya ce innal abdal mu'mina idza mata fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu da an sa mutum a kabarin shi an rufe shi wanda suka rufe shi za su juyo gida su dawo sai ya ce wa innahu la yasma'u qar'a li ɗaya kunnensa na sama yana jin ƙarar takalman mutane za su dawo gida ɗaya kunnensa na ƙasa yana jin mala'iku za su taso za su mai tambaya za su tayar da shi za su yi masa kumya abdullahi ta-shi shi bawan Allah kuma annabi ce sanda za su zo da narkekiyar guduma za su zo a hannunsu sabai suka ce ya rasulullahi waye zai ga mala'ika da guduma hankalinsa bai tashi ba a ta koyin da kaga dan sanda an kai ka sai ka ganshi da guduma ya shigo kuma ka tabbatar rafta ma guduma zai ai ka shiga bala'iyya to ballantana mala'ika da guduma da haka wannan mala'iku su ne munkir su ku ne mai naki mai ma'anan munkar mai ma'anan naki da munkar da nakir duka yana nufin abin da yake gairu mu'arraf abin da ba a san shi ba domin annakiratu abin da yake gairu mu'arraf ba ibn mali yace nakiratun qabilu al mu'assira ba awaqi ummuqi amma da zikira nakira shine abin da yake karban alifin da lamun sai masa tasiri kana cewa rajulun ghairu mu'arrab ba sananne bane shi yasa Umar dan Khattab yace ittala'a alaina rajul lokacin da wani mutum ya bullo mana saboda ba wanda ya san shi a cikin su al ma'arifa kuma shine abin da yake sananne dan haka duk sunan da yake nakira da an sa mai alifin da lam sai masa tasiri inda ba sananne bane abin sai ya zama sananne da haka mutum ya ji an ce munkar a ce nakir karka dauka cewa ana nufin abin ki da annaki da almunkar din da annakir din duka ana nufin eh abin da yake gairu mu'arraf annakira abin da yake gairu mu'arraf almunkar abin da yake gairu mu'arraf shi yasa da mala'iku suka zo gurin annabi ibrahim yace qala innakum qaumun munkaruna yace ku mutane ne munkare ba yana nufin ku abin ki ba a'a gairu mu'arraf ku mu'arrafina indi ku ban san ku ba shine abin da yake nufi ina fata an fahimta to dan haka wannan mala'ikun za su wa mutum tambaya guda hudu man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka mai ilmin ka to shine ibnu taymiya yake cewa li kulli hayyin Da kowane mai rai aƙilin mai hankali fi kabarihi a cikin kabarinsa amalin akwai aiki ƙari ne wanda za a haɗa shi da shi hunaka a can kabarin wani tsalu, kuma za a yi masa tambaya a kabarin shi yasa in an rufe mutum sai a ce Allahumma saddidhu inda masalati mantiqa Allah ka tabbatar da shi lokacin da za a yi masa tambaya ba da ikon ainihin wato amsa sai ya ce hada wannan fa kai wanda kake tambaya mai mazhabata da aqidata اعتقاد shafi'i, ita ce al-imam shafi'i ba mani ba wa malikin kuma ita ce aƙidar maliku wa abi hanifa ta kuma ita ce aƙidar abu hanifa sun ahmad sannan ita ce al-imam ahmad imam ahli sunna wal jama'a yunqalu ita ce aƙidar da aka ciranto daga gurinsu to inin ta idan ka bi sabilahum ta su fa muwaffaqun to an datar da kai ga abin da ya kamata ka bi wa in ibtada'ta in kuma ka kirkiri naka ka kibin abin da su suke kai to fa ma alayka muawwal baka da wani abin da zaka dogara da shi ranar da aka ji aka tattaru aka koma gaban Allah subhanahu wataala Allah ya sa akwai hadiyar a hannunku akwai akwai to abu za mu fara ne